بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من قل ادعوا الذين زعمتم من دوني ما لا يملك لهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل اروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم الله تستخرون عنه ساعتهم ولا يستقدمون وقال الذين كبروا لولا نزل عليه القرآن وقال الذين كبروا لولا نزل عليه آيات من ربه ولو ترى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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba goma ga watan ramadan hijira na da shekara 437 ya dace da sha biyar ga watan shida shekara ta 2016 za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta 36 ta suratul tauba zuwa aya ta 40 insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa ya kamata musulmai su riƙa tamanin zuwan jihadi a koda yaushe ya kamata musulmai su riƙa tamanin zuwan jihadi a kowane lokaci Allah madaukaki ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah inna iddatash shuhuri inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فما تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan lallai adadin watanni wajen Allah subhanahu wa ta'ala watanni goma sha biyu ne fi kitabillah wannan shi yake rubuce a littafin Allah yau makhalaka samawa wal arba tun ranar da Allah maɗaukaki ya halicci sammai da ƙasa tun daga ranar da Allah maɗaukaki ya halittar sammai da ƙasa ya tsara za a samu watanni goma sha biyu a kowace shekara baya ga cewa da ya tsara kuma ya rubuta a littafinsa inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardu minha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma ya ke nufi da alfarma Allah madaukakin sarki ya saka musu wata doka ya ɗora musu wani hukunci don haka Allah ya haramta wasu abubuwa a ciki zalika dinul qayyim wannan shine addini wato madaidaici tsayayye fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku yarda ku cuci kawunanku a cikin waɗannan watanni wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa kuma ku yaƙi kafirai gaba ɗayansu kamar yadda suka haɗa kai gaba ɗayansu suna yaƙan ku. Wa'alamu anna allaha kuma ku sani lallai Allah yana tare da masu kiyayewa bayani game da ita wannan aya ta suratu tauba mun gabatar a farkon tafsirin suratu ma'ida saboda akwai kamanni tsakanin waɗannan surorin guda biyu kuma malamai sun samu sabani game da fassarar ita wannan aya babu shakka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a lokacin da ya halicci sammai da ƙasa ya tsara watanni goma sha biyu ne a shekara wannan babu shakka tun da abin da ayar take karantarwa kenan a fili daga cikin waɗannan watanni goma sha biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wasu watanni guda hudu ya sanya musu hurumi to shin har yanzu waɗannan watanni guda hudu suna nan da hurumin ko kuwa babu wannan inda sabanin yake kenan in kana duba littafan tafsiri ka ga malaman tafsiri fahimta su daban-daban game da waɗannan watanni guda hudu waɗanda aka haramta yaƙi a cikinsu shi yasa ake kiransu ashkurul hurum watanni masu alfarma shin wannan hurumi da Allah maɗaukaki ya saka musu yana nan har yanzu ko an goge yana daga cikin abin da malaman tafsiri suka yi sabani a kai galibin malamai suna cewa an soke wannan hukuncin bi ma'ana an ɗauke shi don haka yanzu babu wani wata wanda aka haramta yin yaƙi a cikinsa kamar yadda bin bazu yake faɗa cikin majmu'u fatawa wa maqalatihi eh, juz'i na goma sha takwas shafi na ɗari talatin da uku ya ce ikhtalafa ulama'u hal hurimatul qitalu fiha hal hurmatul qitalu fiha baqiyatun am nusikhat inda malamai suka yi sabani shine waɗannan watanni guda hudu waɗanda Allah maɗaukaki ya haramta yaƙi a cikinsu shin wannan hurumin yana nan ko kuwa Allah ya goge shi aljumhuru ala annaha akasarin malaman tafsiri suna cewa waɗannan watanni guda hudu da aka ce suna da hurumi waɗanda aka haramta yaƙi a cikinsu daga baya Allah maɗaukaki ya goge wannan hukunci wa anna tahrimal qital fiha nusikha haramta yaƙi da aka yi a cikinsu an riga an goge don haka yanzu babu wani wata wanda Allah maɗaukaki ya haramta a yaƙi a ciki to amma fahimta ta biyu fa annaha baqiyatun lam tunsakh fahimtar malamai ta biyu ita ce waɗannan watanni guda hudu waɗanda Allah maɗaukaki ya haramta a yaƙi a cikinsu har yanzu yaƙi a cikin waɗannan watannin haramun ne wa annat tahrima fiha baqin wala yazal har yanzu Allah madaukaki ya haramta yake cikin waɗannan watanni uh, malamin yake cewa wa hazal qawlu azharu min jihati dalili wannan fahimta ita ce mafi ƙarfi uh, ta sashin hujja amma dai akasarin malamai suna aiki da cewa an goge wannan hukuncin me ya dalilin da yasa ake cewa wannan hukunci yana nan har yanzu wannan ita ce fahimta mafi inganci uh, don akwai malamai da dama fitattu waɗanda suka bayyana hujjoji hujjojin kuma an samu ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda ke ganin haka akwai ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad a cikin littafin zadul ma'ad a mujallar na uku shafi na 301 ibn al-qayyim al-jawziya yana magana game da fassarar wannan aya ta suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yaƙi a cikin wasu watanni guda hudu waɗannan watanni guda hudun da aka haramta yaƙin kamar yadda muka gabatar da bayani akasarin malamai suna ganin an goge hukuncin amma Ibn qayyim ya ce la hukuncin yana nan har yanzu domin akwai ayoyi waɗanda suke ƙarfafa haka misali a suratul baqara aya ta 217 سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara yace yas'alunaka an shaharil harami qitalin kaga wannan aya ta fito da amsa a fili game da jayayya dangane da waɗannan watanni guda hudu da aka haramta yaƙi a ciki yas'alunaka an shaharil harami suna maka tambaya Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna maka tambaya game da wata mai alfarma game da wata mai alfarma qitalin fihi wato game da yaki a cikin wata mai alfarma waɗannan watanni guda hudu sai Allah ya ce ga amsar da zaka ba su qul ka gaya musu qitalun fihi kabiru yaki a cikin wata mai alfarma babban laifi ne kun ga magana ta kare Allah maɗaukaki ya hana ayi yaki a cikin waɗannan watanni guda hudu kowane wata daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yaƙi a ciki babban laifi ne duk da haka ya ce wasaddun an sabilillah amma hana mutane bin addinin Allah wa kufrun bihi wal masjidil harami kafircewa da aka yi ma Allah da addininsa sannan ah, wato hurumin masallacin ka'aba din keta hurumin masallacin ka'aba wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mutane mazauna gari wato a kori manzon Allah daga garin makka waɗannan laifukan akbaru inda Allah sun fi girma a wajen Allah fiye da hurumi na wani wata wato ashe a keta mutuncin ɗan adam a hana mutane ibada a masallaci a kori mutane daga gari a hana mutane shiga addinin Allah wannan laifinsa ya fi girma akan a yi yaƙi cikin wani wata mai alfarma wal fitnatu akbaru min alqatl shine Allah madaukake ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wato ibnul qayyim yana kafa hujja da wannan aya da kuma ayar da muka karanta na suratu tauba inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim Allah yace fala tazlimu fihinna anfusakum fala tazlimu fihinna anfusakum suratul baqara aya ta 217 yas'alunaka an ash-shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabiru qul qitalun fihi kabiru kaga sai ya zama ayoyin gaba ɗayan suna magana ne akan Allah madaukaki ya hana a yaƙi a cikin wani wata mai alfarma don haka yasa ya ce fahatani ayatani madaniyatani wannan aya ta suratul tauba inna iddata shuhur inda Allah wancan aya ta suratul baqara yas'alunaka an shaharil haram gaba dayansu. Allah madaukaki ya saukar da su ne a garin Madina amma ba a lokaci ɗaya ba bainahuma fin nuzuli nahwu samaniyati awam tsakanin wancan aya da wannan aya wajen sauka sai da aka samu shekara takwas wannan aya an saukar da ita daga baya Allah madaukake sau wato suratul baqara Allah ya fara saukarwa suratul tauba ai Allah ya saukar da ita ne kusa da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka an saukar da suratul baqara da farko yas'alunaka an an, an shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabirun kaga Allah ya ce laifi ne babba a yi yaƙi a cikin wata mai alfarma aka samu shekara takwas Allah ya sake saukar da wannan aya ta suratul tauba fala tazlimu fihinna anfusakum kun ga Allah ya jaddada abin da ya faɗa shekara takwas da suka wuce a cikin suratul bakara kada a zalimci eh, wato a yi zalunci cikin waɗannan watanni sai ibnul qayyim ya ce don haka wa laysa fi kitabillah wala sunnata rasulihi sunnati rasulihi nasikhun li hukmihima ba za ka taba samun wata ayar alqur'ani da ta goge hukuncin nan da yazo ba ba za ka taɓa samun wani hadisin manzon Allah da ya goge wannan hukuncin ba wala ajma'atil umma ala naskihi ko da aka ce an samu saɓani babu ittifaki hujja ta tabbatar da cewa haramun ne a yaƙi cikin waɗannan watanni masu alfarma to amma wani irin yaƙi wani irin yaƙi yake magana tunda mun ce yaƙi iri biyu ne akwai jihadu daf'i akwai eh, jihadu talab akwai jihadi na kare kai akwai jihadi da musulmai su ne za su kai hari to jihadin da aka hana shine wanda za a kai ma wasu hari amma jihadi na kare kai fa idan kafirai suka auka wa musulmi shin za su kare kansu idan aka auka musu a cikin waɗannan watanni masu alfarma ibn al-arabi cikin ahkamul qur'an eh, mujallar na biyu shafi na 500 ibn al-arabi ya ce amma al fi fil ashhuril hurum yaƙi a watannin nan masu alfarma faqad ittafaqa al-ulama'u ala jawazi daf'il aduwi wa qitalihi inda aka ce an samu sabani game da jihadu talabi ne musulmai su kai hari ma wasu kafirai saboda za su yi jihadi haramun ne musulmai su yi wannan nau'in jihadin a cikin waɗannan watanni masu alfarma amma jihadi na kare kai fa wannan babu wani malami da fahimta ta saba wato malamai sun yi ittifaki ala jawazi daf'il aduwi wa qitalihi idza qatalna fi shahril haram idan kafirai suka auka wa musulmai a watannin nan masu alfarma wajibi ne musulmai su kare kawunansu wannan babu haramcin yakin inda aka samu saɓani <clears throat> waktalafu fi taharimil ibtida'i Ibil, qitali a fara yakin musulmai ya zama su za su takalo yakin a cikin waɗannan watanni masu alfarma inda aka samu saɓani kenan kuma kamar yadda muka ce wato ta sashin jihadi na at wanda musulmai za su kai attack ne amma ta wajen kare kai wannan babu laifi an samu ittifaki sannan mun yi bayanin cewa mafi karfin hujja shine cewa haramun ne musulmai su kai hari su wato su nemi yaƙi da wasu mutane a cikin waɗannan watanni masu alfarma ta wajen kare kaifa a cikin ayan ma Allah madaukaki ya faɗa mana ya ce wa qatilul na kafatan kama kun kafa ku yaƙi kafirai gaba ɗaya kamar yadda suke yaƙan ku gaba ɗaya wato yadda kafirai ba su daraja wani wata ba suka auka muku to kuma haka za ku auka musu kaga kenan an rama ne cutar cutarwa idan kafirai ba su dubi hurumin wani wata ba suka auka muku da yaƙi kuma sai ku auka musu kamar yadda kafirai suka haɗa kawunansu suka yaƙe ku kuma sai ku yaƙe su wato nan ramuko ne ake gwargwadon zalunci haka in ka duba kitabul furu na ibn muflih a mujallar na shida shafi na 64 ya juzul qital fi shahril harami daf'an yanda ibn al-qayyim al-jawziya ya a zadul ma'ad mujallar na uku shafi 301 wato da kuma Ibnul arabi yanda ya fada cikin ahkamul qur'an waɗannan malamai guda uku da littafin kitabul furu da zadul ma'ad da ahkamul qur'an in ka duba zaka ga ittifaqin malamai akan cewa idan kafirai ne suka auka wa musulmai da yaƙi wannan babu laifi don musulmai sun tashi sun kare kawunansu a kowane lokaci babu babu wani sabani akan haka Allah madaukaki bai haramta ba musamman in ka duba yanda ya zo a suratul bakara Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 194 yana cewa a shahrul haramu bi shahril haram ash-shahrul haramu bi shahril haram wal hurumatu qisas فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين wato saboda wannan aya ta suratul bakara cewa idan an yi atakin musulmai su kare kawunansu wannan babu wani wata da Allah madaukaki ya haramta kowane wata aka auka muku wajibi ne ku tashi ku kare ku. ya faɗa wa qatil na kafa kama yuqatilunakum kaffa sannan a suratul baqara yace ash-shahrul haramu bil harami wal hurumatu qisasun a ƙarshen ayan yace faman itada alaikum fa'tadu alaihi misli ma da alaikum kaga sai ya dace da wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kafa. abinda Allah yake nufi shine wanda ya yi ta'adi gare ku ku rama ta'adin nan a kansa bi misli da alaiku gwargwadon yadda ya yi ta'adi gare ku wanda ya cutar da ku ku rama cuta daidai yadda aka yi cutarwa shi yasa ya ce idan sun haɗa kawunansu sun yaƙe ku gaba ɗaya ku ma sai ku haɗa wato ku yaƙe su gaba ɗayansu babu warewa wannan ya auku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa manzon Allah bai auka ma ainihin kafirai daban-daban da yaƙi ba sai da suka haɗa kawunan su suka auka masa to wannan ya tabbatar wannan hujja kamar yadda ibn al-qayyim ya yi faɗa cikin zadul ma'ad babu wata ayar alkur'ani da ta nuna cewa an goge wannan hurumi na waɗannan watanni guda hudun to sannan ta sashin hadisin manzon Allah ma akwai hujja sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari yana al-abahi inda al al-Bukhari yake magana game da layya babu man qala al yawmun nahari hadisin Abu sahih al-Bukhari hadisi na 2230 wannan hadisi Abubakar ya ba da labarin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar da yayi aikin haji so kaga aikin hajin manzon Allah kuma ya zo kusa da rasuwan shi saboda bayan manzon Allah ya gama aikin haji bai samu dadewa a rayuwarsa ba Allah madaukaki ya kawo ajalinsa to idan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana a aikin hajjinsa musamman wannan hajjin da ake cema wato musamman huduban nan da ake kira huduba ta bankwana saboda hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan guda hudubar da yayi sai sahabbai suna daukan ta huduba ce ta bankwana huduba ce da take kunshe da ilimi mai yawa hadisin abubakar lokacin da aka yi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna zamana qad ka hay'atihi yau khalaqa as-samawati wal arda bana in inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bana zamani ya juyo ya dawo yanda Allah ya halicce shi a farkon zamani In inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda tsarin halittar Allah yake a farko bana Allah ya juyo wannan tsari ya dawo da shi kamar yadda ya fara me yake nufi manzon Allah ya ce asana isna ashara shaharan shekara dai tana da watanni goma sha biyu ne min ha daga cikin waɗannan watannin arba'atun hurum akwai watanni guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyatun watanni guda uku a jere suke zulqa'da zulhijja al-muharram inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa rajab alladhi baina jumada wa sha'ban sannan ga rajab wanda yake tsakanin jumada al-akhirah da kuma sha'ban waɗannan watanni guda hudu su ne watanni masu alfarma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani a suratul bakara inda Allah ya hana a yaƙi a cikin waɗannan watanni gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a shekara ta goma da ya yi aikin haji wanda kwanaki kaɗan suka rage manzon Allah ya bar duniya don haka ibn al-qayyim yake cewa babu hujjar da za ta tabbatar da cewa an goge wannan hurumi hurumin nan na yaƙi a waɗannan watanni yana nan har yanzu domin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi haka a hudubarsa sai ya yi masahabbai tambaya ayyu shaharin haza wane wata muke ciki a yanzu kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani fasakata sai manzon Allah ya shiru hatta bananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya dau lokaci har ma muna tambani ko manzon Allah zai canza sunan watan ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya wane wata ne wannan kaga zaka dauka ko za a canza sunan watan ne tunda ana caccanza abubuwa abubuwan da ya zama larabawa sun gurbata sun lalata sun canza daga asali karantarwan annabi ibrahim alaihissalam saboda haka manzon allah da ya zo yana ta gyara yana ta kawar da barna lokacin da ya ce musu wani wata ne suka ce to allah da manzo suka fi sani sun san amsa amma dai suna faɗin haka saboda ladabi ga manzon allah قال sai النبي صلى الله عليه وسلم يتي أليس ذا الحجة wannan ba watan zulhijja ba ne tunda watan da ake aikin haji kenan ƙulna bala abubakar ya ce muka ce kwarai haka ne ya rasulallah watan zulhijja kenan ƙala sai ce ayyu baladin haza wani gari ne kuma wannan <clears throat> manzon Allah yake tambayan su kakan yi tambaya ba don a baka amsa ba kakan yi tambaya don matashiya don wanda kake wa tambayan wato ya waiga ya yi tunani akan abin da kake faɗa masa don haka akwai tambayar da ba ana yin ta bane don a samu amsa manzo Allah ya ce wani gari ne wannan annabi ya san cewa kowa ya san garin to amma sahabbai da suka je musu wannan tambaya sai suka sake irin wancan zato na farko fasakata hatta bananna annahu sayusammihi bighairi ismihi sai da muka yi zato ko manzo Allah zai zai canza ma kasar makka suna kala sai manzon Allah ya ce alaysal balda wannan ba birnin nan ba ne da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ka san maka tana da sunaye masu yawa daga cikin sunayen maka akwai albalda wanda Allah ya kira ta da shi a cikin alkur'ani shin wannan ba birni ba ne kulna bala muka ce shi ne ya rasulallah kala sai manzon Allah ya ce fa ayyu yawmin haza to kuma yau wace rana ce kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi manzon Allah ya shiru har muke tamani zai canza ma wannan ranar suna sai manzon Allah ya ce yau man nahar shin ba yau bane ranar babban sallah ranar soke raƙumi ranar goma ga watan zulhijja kulna bala muka ce haka ne ya rasulullah sai manzon Allah ya ce fa inna dima'akum jininku wa amwalakum da dukiyarku wa a'rabakum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne tsakanin ku yau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya gama isar da sakon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da ya gama isar da sakon da Allah madaukake ya aiko shi da shi manzon Allah ya ce jininku da mutuncinku da dukiyarku ku musulmai tsakanin juna haramun ne kuma haramcin ba na wasa ba shine manzon Allah ya ce ka hurmati yaumikum haza haramcin kamar hurumin wannan rana ranar sallah fi baladikum haza a wannan garin garin makka fi shaharikum haza a wannan wata watan zulhijja ka duba yadda haram ya hau kan haram haram ya hau kan haram idan aka ce ah, ranar sallah rana ce da take da hurumi sannan kuma a ce a garin makka kaga makka ita kanta tana da hurumi baya ga haka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce a watan zulhijja watan zulhijja yana cikin watanni masu alfarma don haka haramun ne musulmi ya ci mutuncin musulmi haramun ne musulmi ya ci dukiyar musulmi ta hanyar haramun haramun ne musulmi ya zubar da jinin dan uwansa musulmi manzon Allah yana gama fada kuma kaga tunda aka ce ranar sallah yawmun nahari mutane suna mina saboda haka duniya ta hadu sai manzon Allah ya ce ala liyuballigi shahidul ga'iba ku sani wanda ya halarci wannan taro ya isar da sako ga wanda bai halarta ba fala Allah ba'aba man yablughu an yakuna aw alahu min ba'd man sami'ahu tana yiwuwa wanda labari ya isa gare shi bai samu halarta nan ba ya yi fahimtar da wanda ya halarta din bai yi ba tana yiwuwa wanda aka kai ma labari ya samu fahimta fiye da malami fiye da wanda ya kai masa labari bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai ya ce ala hal ballagtu shin na isar da saƙon Allah manzon Allah ya maimaita sau biyu hadisin yana sahihul bukhari wurare da dama kamar kitabu tafsirul qur'an inda al-imam al-bukhari yake fassara suratu bara'a yana fassara wannan aya da muke karantawa akwai babin da al-imam al-bukhari ya ware na fassara ita wannan aya inda iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran hadisi na 4385 da kuma sahihu muslim kitabul qasamati wal muharibin babu taglizi taharimi dima shi al-imamu muslim yayi babin wannan hadisin akan cewa an tsananta game da haramcin zubar da jini tsakanin musulmai saboda haka sai manzon Allah ya ce inna zamana qad istadara yau wannan shekara zamani ya juyo kamar yadda ya faɗa musu cikin wannan hadisi daga bana zamani ya juyo ka hai'atihi yau khalaqa Allahu samawati wal arda kamar yanda siffansa take a ranar da Allah ya halicci samai da ƙasa menene manzo Allah yake nufi yana fassara mana aya ta gaba me Allah madaukaki ya ce inna man nasiyu ziyadatun fil kufr yadhillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu wa yuharrimunahu ama يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin fassarar ita wannan aya innaman nasi'u ziyadatun fil kufuri ai jinkiri da kafirai suke yi wani wato wani zurfafawa ne ga kafirci ƙara zurfafawa ne ga kafirci ƙara saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne yudallu bihi allazina kafaru an da waɗanda suka kafirta ta wannan abin da kafirai suke al'adarsu zamanin jahiliya yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman su halatta yaƙi a wannan wata mai alfarma a wata shekara a wata shekaran kuma su haramta yaƙi a wannan wata din liyuwati'u iddata ma harrama Allah saboda su dace da adadin watannin da Allah madaukaki ya haramta fa yuhillu ma harrama Allah sai su halatta abin da Allah ya haramta wato aya ta farko abin da muka karanta shine Allah madaukaki ya haramta yaƙi a cikin watanni guda hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya bayyana mana waɗannan watanni guda hudu watanni guda uku a jere suke zulqa'da zulhijja da almuharram sannan watan rajab waɗannan watanni guda hudu Allah ya haramta yaƙi a ciki kuma haramcin nan tun daga ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa to nan sai kafirai suka ƙirƙiro wato wata al'ada tasu shine Allah madaukake yake ba mu labari game da wannan al'ada wanda a dalilin al'adar ɗan ya ɓatar da su abin da ake kira an nasi'u sai su jinkirta wani wata daga cikin waɗannan watanni masu alfarma idan suna buƙatar su yaƙi ba Allah maɗaukaki ya haramta yaƙi a cikin watanni guda guda hudu ba to ai watanni a ce an zauna lafiya har kwana ɗari kusan ɗari wata uku a jere tun daga zulƙada hal muharram sai larabawa suna gani kai abin ya yi yawa to saboda haka sai a yi aron wani wata sai a halatta yaƙi a wani wata daga cikin uku ɗin nan sai a biya wannan aro da aka yi da wancan wata shi yasa Allah maɗaukaki ya ce yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman su halatta yaƙi a cikin wannan wata mai alfarma a wata shekara kuma su haramta yaƙi a wannan wata a wata shekara li iddata ma harrama Allah saboda su dace da adadin watannin da Allah ya haramta tunda dai wata hudu ne a shekara to ba za dai a bi waɗannan guda uku din a jere ba sai a halatta yaƙi a watanni biyu misali kafin wannan shekara ta wuce sai a yi aron wasu watanni sai a biya hurumin a cikinsu fa yuhillu ma harrama Allah kaga sun halatta abin da Allah ya haramta zuyyina lahum su'u a'malihim an ƙawata musu wannan mugun ayyukan nasu wallahu la yahdi al kafirin kuma Allah wato bai daidaita aikin mutane kafirai shine bai shiryar da aikinsu wato ko da kafiri ya yi wani aiki matukar babu imani tare da shi ta wannan aiki bai samun rabo a kansa kuma Allah ba zai mana muwafaka da dacewa da gaskiya ba duk abin da kafiri zai tsara sai ya zama to ne shi yasa Allah madaukaki ya ce ziyadatun fil kufri Abin da suka aikata din sai ya zama sun daɗa ƙara dulmiya cikin kafirci dama can akwai kafirci sannan kuma gashi sun halatta abin da Allah ya haramta idan ka halatta haram mutum yana kafirta in dai da gangan ne to bare dama can kafirai ne sannan kuma gashi sun koma halatta haram kaga sun daɗa zurfafa a kafirci wannan shi yasa Allah kuke ce ziyadatun fil kufri in ka duba fathul bari eh, na ibnu hajar al mujallar mujalla na takwas shafi na 325 ibnu hajar ya kawo bayanin malamai da suka yi game da al'ada ta larabawa kanu na baina ashhuri sanati bitahlili wa taharimi sun kasance suna gwama watanni na shekara wani watan su halatta yaƙi wani watan su haramta wa taqdimi wa ta'khir su jinkirta wani wata su gabatar da wani wata suna iya jawo wani wata ya zo kafin lokacinsa suna iya jinkirta wani wata li asbabin ta'arudu lahum saboda sabubba da kan bayyana gare su daga cikin waɗannan dalilai da kan sa larabawa su keta hurumin waɗannan watannin isti'jalul harbi shine gaggauta lokacin da za a yi yaki fa yastahilluna ash harama thumma yuharrimuna badalahu shahran ghayrahu za su halatta yaƙi a cikin wata mai alfarma sannan sai su haramta yaƙi a wani wata a matsayin sun biya wannan watan fatatahawwalu fi zalika shuhuru sana sai zamanto suna caccanza watanni na shekara sai aka wayi gari watannin shekaran sun wargaje sun sun lalace saboda yadda larabawa ke caccanza matsayin kowane wata tabaddal fa idza ata ala zalika iddatun min as-sinin to amma idan aka daɗe aka samu shekaru masu yawa yanda suke ta wannan canje-canjen sai Allah ya sake dawo da asali tsarin watanni kamar yanda ya yi a lokacin da ya halicci sammai da ƙasa komai daɗewa Allah kan dawo da al'amarin ya koma yanda yake a farko wa adal amru ila aslihi fattafaka wuku hajjatin nabi cikin hikimar Allah cikin hikimar Allah shekarar da na abubakar ya taho aikin haji an yi aikin haji ne a watan zulqa'ida watan zulqa'ida aka yi aikin haji amma shekarar da shi manzon Allah ya zo aikin haji sai Allah ya mai da shi wato watannin suka koma tsarin su kamar yadda Allah ya halicce su a farkon duniya sai ya zamanto watan zulhijja ya zo gurbinsa watan muharram ya zo gurbinsa kowane wata ya koma gurbinsa tsarin da larabawa suka yi Allah madaukaki ya canza ya dawo yanda asalin abu yake don haka yasa al-Imam al-Bagawi eh, da yake fassara wannan aya cikin ma'alimut tanzil yace ma'anan nasi'u asali abinda ake nufi da annasi'u da larabci bisa al'ada ta larabawa huwa ta'khiru taharimi shaharin ila shaharin akhar shine za a jinkirta wani yaƙi daga wata wata zuwa wani wata wa dalili annal araba kanat ta'taqidu ta'zim al ashhur al akwai al'adun larabawa waɗanda suke da kyau tun a zamanin jahiliya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wato akwai al'adunsu waɗanda ba riga sun lalata daga yanda tarbiyya take zamanin annabi ibrahim alaihi salam ba to yana daga cikin halayensu masu ɗan kyau larabawa sun tashi sun taras da cewa akwai watannin da allah ya haramta a yi yaƙi waye yayi bayani shine annabi ibrahim alaihi salam ya riga ya karantar da cewa waɗannan watanni an haramta yaƙi misali sun taras da wannan tunda akwai karantarwa kuma allah maɗaukaki ya gaya mana ya haramta yaƙin nan ne tun farkon halittar duniya saboda haka duk annabawa sun sani saboda haka larabawa sun tashi sun san da cewa akwai watanni da an haramta yaƙi to sai su ma suka haramta yaƙi din kaga ai sun kyauta to amma fakana ya shukku alaihim alkaffu an zalika salasata ashhurin ala tawali al-imam al-bagawi larabawa saboda rayuwarsu gaba ɗaya tana kan yaƙe-yaƙe da farauta sai suna ganin ya za a yi a zauna har kwana tis'in wata uku ba a gwabza yaƙi da wani ba ai watannin sun yi yawa wa rubbama waqa'at lahum harbin fi ba'd al-ashhur al-hurum fayakrahuna ta'khir harbi tana yiwuwa wato a takale su a nemi yaƙi wajen da su amma saboda ana cikin watanni masu alfarma ba hali su yaƙi saboda haka sai suka kirkiro wannan al'ada kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah shine suka kirkiro wannan al'ada na canza watanni masu alfarma tunda an riga an san watanni guda hudu ne to saboda haka za su halatta yaƙi a cikin watannin da Allah ya haramta a yaƙi amma kafin shekarar ta wuce za su biya da wasu watanni daban kaga sun halatta abin da shi Allah ya haramta ko da yake sun biya din amma ai sun halatta yaƙi a cikin watannin da Allah madaukaki ya haramta babu wanda ke da ikon canza dokar Allah subhanahu wata'ala kuma wanda shine zaka samu a littafin tafsiri kamar tafsirin Ibn Kasir eh, inda muka ce kamar ma'alimut tanzil mujallar na hudu shafi na 46 da ahkamul qur'an aljami'u li ahkamul qur'an na al-imam al-qurtubi inda yake fasara ita wannan sura ta suratu tauba a mujallar na takwas shafi na 133 annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikin haji wannan ya zo cikin bayanin al-imam mujahid kamar yadda ya zo hadisin abdullahi bin abbas ibn al-arabi yayi magana a kansa a cikin ahkamul qur'an wato yana mujallar na biyu shafi na 503 hajju fi zilhijja amaini al'imamu mujahid ya ce al'ada ta larabawa na caccanza watanni sai da aka waye gari akwai lokacin da aka yi aikin haji a watan zulhijja aka yi aikin haji a watan safar aka yi aikin haji har dai aka dawo zulƙeda to ana yin haka haka za a ci gaba da yi saboda caccanza shekara uh, watanni da suke sun mahajjan da biyu fi zulhijja sai aka dace shekarar da manzon Allah ya aikin haji ya dace da ainihin watan zulhijja shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda zamani ya juyo kamar yanda Allah madaukaki ya halicce shi a ranar da ya halittan sammai da ƙasa wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana daga lokacin sai aikin haji ya koma akan tsarinsa yanda Allah madaukaki ya shar'anta tun daga zamanin ba a sake canza kuma waɗannan watannin ba shi yasa kaga ake yin aikin haji ko da yaushe a yanzu a watan zulhijja amma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna ta caccanzawa saboda wannan al'adar tasu ne Allah madaukake ya ce gaba ya أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله me yasa idan aka ce muku ku fita a tafi jihadi a hanyar Allah ithaqaltum fil ilal ardi sai ku yi nauyi zuwa ga zama a ƙasa a raditun bil hayatid duniya min al shin kun yarda da rayuwar duniya kenan fiye da ta lahira fama mata'ul hayatid duniya fil akhirah daɗi na rayuwar duniya bai zama komai ba idan an kwatanta shi da daɗin rayuwar lahira illa qalil face ɗan kaɗan ne Allah ka ba mu wannan daɗi na kiyama wannan dalili yasa malamai suke cewa bai kamata musulmi ya zauna baya tamanin zuwan jihadi ba komai dadewa kamata yi kullum ya zama kana da jira kana jira kuma wannan aya tana cikin dalilai da suke nuna cewa ba a tafiya jihadi sai da izinin shugaba kaga Allah madaukake ya ce me yasa idan an ce muku ku fita ashe kaga in ba a ce ku fita ba ba ku fita ko malakum iza qila lakum infiru fi sabilillah me yasa idan an ce muku ku fita zuwa ga ainihin jihadi a hanyar Allah isa ila al-ardi sai kuna nauyi kuna gwammatan ku zauna a ƙasa araditum bil hayati dunya min al-akhirah shin kun yarda da rayuwar duniya ne fiye da yaddar da kuka yi ma rayuwa ta lahira wannan ya tabbatar da lallai a samu shugabanci a tsarin jihadi saboda haka sai an kira mutane zuwa jihadi kafin nan jihadin na yake zama wajibi wannan jihadu talab kenan wannan aya ta sauka ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yakin tabuka daga nan muka fara magana akan siffofi na munafikai wanda ayar wato wannan sura ta suratu tauba ta kirga siffofi na munafikai har guda 22 zaka taras da siffa daban-daban na munafiki cikin suratu tauba har guda 22 Allah ka tsare mu duk da cewa akwai bayani game da abin da ake nufi da munafinci munafinci yana da ma'ana mai faɗi kuma ayar alkur'ani in ta tashi bayani takan haɗe babban ma'ana da ƙaramar ma'ana saboda haka tilas sai ka koma ga masana malamai waɗanda suka fassara alkur'ani waɗanda suka yi ma'ayoyin alkur'anin nan hidima kafin nan ka samu kyakkyawar fahimtar abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi Allah maɗaukaki ya tabbatar da na farko wannan aya tana, nuna mana Allah ya tabbatar akwai shugabanci ga jihadi malakum iza qila lakum munfiru fi sabilillah isaqaltum ila al-ardi me ya same ku idan aka ce ku fita zuwa ga jihadi sai ku yi nauyi ku gwammaci zama na biyu fa aya tana faɗaitar da mu mu rika tamanin wato aukuwan jihadi din domin idan kana tammanin aukuwan jihadi idan aka yi umarnin a fita ba za ka ji nauyin fita ba me yasa suke jin nauyin fita lokacin da Allah madaukake ya ce ku fita saboda ba su ainihin tammanin za a tafi jihadi kwatsam sai manzon Allah ya ce musu ku shirya za a tafi yakin tabuka wuri ga nisa kamar yadda suran za ta mana bayani rashin tammanin za a ce ku zo mu je jihadi sai shi ya sa har ma suke wato ainihin kyamata tafiya wannan jihadi din yana da kyau mu sani eh, shi jihadi har abada baya yankewa a rayuwar musulmi har tashin kiyama to amma jihadin ko da ba a yi jihadi na makami ba jihadi bai faɗi ba saboda jihadi yana zuwa da nau'uka akwai jihadi na dukiya akwai jihadi na ilimi saboda haka in wancan jihadi bai faɗi ba in wancan jihadi ya faɗi saboda babu umarnin shugaba to fa jihadin gaba ɗayansa bai faɗi ba ya kamata ka zauna kana tamanin jihadin zai dawo don komai daɗewa zai zo ko dai a samu jihadu daf'i ko a samu jihadu talab mafi wato mafi darajan hadisi wanda ake fassara wannan magana da ita shine hadisin Anas bin Malik wanda ya zo cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisi na muttafaqun alai wanda manzon Allah ke cewa ma min nafsin tamutu laha inda lahi khairun babu wani mutum wanda zai rasu ya mutu ya samu alkhairi ya surruha annaha tarji'u ila duniya har kuma mutum ya rika fatan a ce ya dawo duniya wala anna laha duniya wa ma fiha illa illa shahidu fa innahu yatamanna an yarji'a fa yuqtala fi dunya manzon Allah yace babu mutumin da zai mutu ya samu alkhairi wajen Allah ya sake fatan ya dawo duniya in banda mutumin da ya tafi yaki yayi mutuwar shahada wanda yayi mutuwar shahada a yaki yana fatan Allah madaukaki ya dawo da shi duniya fa yuqtala a sake kashe shi fi dunya lima yara min fadli shahada saboda ni'imar da ya gani a lahira saboda falala da ya gani na mutuwar shahada saboda haka shahidi ke fatan ina ma Allah madaukake ya bashi damar ya dawo duniya saboda ya sake irin wannan mutuwar shahada wannan dalilin yasa Allah madaukake ya ce fama mata'ul hayati duniya fil akhirah illa qalil Daɗi na rayuwar duniya idan za a kwatanta shi da daɗin rayuwar lahira ba komai ne face kaɗan. sannan akwai hadisin da ya zo a sahihu muslim kitabul imara hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa lam yagzu wanda ya mutu bai taba yaƙi ba wa lam yuhaddis nafsahu bil gazwi bai taba kwadaitar maransa yayi yaƙi ba bai taba yaƙin ba kuma bai taba kwadayin yayi ba mata ala shu'batin minan nifaqi to wannan mutumin ya mutu fa akan wani reshe na munafinci ne kaga ashe rashin tammani na tafiya jihadi wata naƙasa ce ta imani a zuciyar mumini saboda idan aka ce daɗin duniya ba komai ba ne idan an kwatanta shi da na lahira mumini ya yarda da wannan to ashe ko mumini zai rika kwaɗayin daɗin lahira ba na duniya ba ko ko da za ka yi kwaɗayin na duniya amma kuma ba zai sa ka manta wancan daɗin ba tun da Allah maɗaukaki ya ce daɗin kaɗan ne na duniya inda za a kwatanta shi da na lahira wanda ya yadda da wannan aya kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa fama mata'ul hayatid duniya fil akhirati illa qalil ba yanda za a yi a ce ya zauna baya tamanin jihadi saboda ko ya samu wannan basa don haka yasa manzon Allah ke cewa wanda ya mutu bai taba yaki ba kuma bai taba zanta maransa yayi yakin ba baya sha'awanta shi yasa Allah madaukaki ya ce malakum iza qila lakum munfiru fi sabilillah issa qaltum ila al-ardh don siffa ce ta munafiki da an ce ku fita yaƙi sai ya ji yana jin nauyi wato ya fi son ya zauna a gida bai son tafiya yaƙi saboda me saboda baya kwadaitar maransa ya yi mutuwar shahada baya kwadaitar maransa ya samu garaɓasa na aljanna ya samu ni'imar da Allah maɗaukaki ya ce ba a kwatanta ta da ni'imar duniya idan dai ka yarda da abinda da manzon Allah ke faɗi ka yarda da ayar alkur'ani wallahi kullum za ka yi ta sha'awar ina ma ka samu aljanna ina ma ka samu aljanna to bayan da za a yi ka zauna kuwa ka sakankance baka tunanin za a samu irin wannan dama da za ta zo har ma ka yi mutuwar shahada wannan yasa al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisin yana sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha uku shafi na hamsin da shida wato wannan hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu bai taba yaki ba bai taba kwaɗayin ya yaki ba ya mutu a wani reshe na munafinci al-imamu muslim ya ce kaga wannan hadisin yana gwada cewa manna wa fi'ila ibada idan ka kulla niyyar zaka yi wata ibada idan ka kulla niyya zaka yi wata ibada famata qabla qabla fi'laha sai Allah madaukake ya nufin ka su kafin ka yi ka kulla niyyar za ka yi wata ibada sai ka rasu baka yi ba misali kai ne kana sha'awar za ka tafi aikin haji ka kulla niyya bana in sha Allah zan tafi aikin haji sai Allah madaukaki ya kawo ciwon ajali mutum ya rasu bai samu damar tafiya ba la ya tawajjahu alaihi min zammi ko da ana kushewa mutane a lahira mawadata da ba su tafi aikin haji ba al-imamu nawawi yace kai ban da kai saboda ka riga ka kulla niyya dama ce ba ta samu ba shi yasa baka yi ba dama ce ba ta samu ba shi yasa baka yi ba amma da Allah ya baka daman da kayi don haka ba za a kushe maka ba ma tawajjahu ala man mata wala yanwiha kamar yadda za a kushe ma mawadaci wanda ya rasu yana da hali yana da dukiyar da zai tafi aikin haji amma bai yi ba kai kayi fatan tafiyan Allah madaukaki bai baka dama bane wannan dalilin yasa niyya take da muhimmanci a rayuwar musulmi jihadi yana faduwa idan eh, dalilai na yinsa ba su haɗu ba to amma niyyar kafa niyyar jihadin ta zauna tare da kai har zuwa mutuwanka wannan shine abin da musulunci ya karantar da mu don haka yasa Allah yake kushe ma mutumin da jihadin za ta zo kwatsam a ce a fita zuwa jihadi sai jikinsa ya masa nauyi saboda ai dama can bai zauna da niyyar jihadin in ta zo zai tafi ba wannan yasa niyya tana da muhimmanci ga rayuwar musulmi ah, akwai hadisin Anas bin Malik wanda manzon Allah yake cewa man talaba shahadata sadiqan utiyaha walau lam tusibhu da kuma hadisin Anas bin Malik eh, hadisin Sahal bin Sa'adin eh, Sahal bin Hunayf wanda manzon Allah yake cewa man sa'ala shahadata bi sidqin inda zaka rika roƙon Allah Allah ka sa in yi mutuwar shahada ballagahu Allahu manazil shuhada'i to Allah ko zai isar da kai masaukai na masu mutuwar shahada Allah zai kai ka masaukai na shahidai wa in mata ala firashihi ko da mutum ya mutu ne akan shimfiɗa saboda tafi yaƙi ba me dalili saboda yana da niyyar jihadi yana da sha'awar mutuwar shahada amma damar jihadin bai zo ba saboda haka yake ta addu'a Allah ka sa in yi mutuwar shahada na an ba tafiya yaƙin yayi ba manzon Allah ya hana manzo Allah ya hana mu mu yi kwaɗayin haɗuwa da kafirai a yaƙi la ta tamannau liqa adu manzo Allah ya hana mu rika fatan Allah kawo yaƙi wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cikin hadisai ingantattu amma ka ce Allah ka sa in yi mutuwar shahada mutuwar shahada ba sai ta yaƙi ba manzo Allah ya ce ko da kana kwance kan shimfiɗarka ne Allah ya amshi ranka to Allah madaukaki zai kai ka masaukai na shahidai wannan yana kwaɗaitar da mu mu rika kwaɗayin ayyuka na alkhairi in ka duba sharhin hadisin sharhin hadisin kamar yanda al-imam ya faɗa wato yana sharhu sahihi muslim juz'i ina goma sha bakwai sha uku shafi na hamsin da bakwai ya ce fihi istihbabu su'ali shahada wannan hadisin hadisin anas bin malik da kuma hadisin sahal bin hunayf wanda duk suna cikin sahihu muslim suna kwaɗaitar da mu mu rika roƙon Allah ya ba mu damar mutuwar shahada saboda samun garabasar da take ga wannan mutuwa wasu wastihbabu niyatil khairi sannan waɗannan hadisai suna kwadaitar da mu mu rika tabbata akan niyya ta alkhairi mu rika tabbata akan niyya ta alkhairi kar mu jira sai lokaci yayi to kuma yana da kyau mu sani kamar yadda na faɗa a baya jihadi baya faduwa dan ba a yi jihadi na takobi ba na makami ba kar ka ɗauka jihadi ya faɗi la jihadi bai faɗi ba saboda jihadi kamar yadda ma malamai suke fassara ita wannan kalma misali in ka duba eh, fassaran al-imam al-jurjani da yayi a cikin kitabu ta'rifat shafi na 84 yace al aljihadu huwa du'a'u ila dinil haqqi jihadi shine ka kira mutane zuwa ga addinin gaskiya shikenan jihadi shine ka kira mutane zuwa ga addinin gaskiya jihadi yana da martabobi yana da matakai kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya ya bayyana a cikin zadul ma'ad in ka duba mujallar na uku shafi na goma sha ɗaya ya ce wa amma jihadu arbabi zulmi wal bida'i wal munkarati fa salasu maratib jihadi yana da matakai guda uku al'ula bil yadi iza kadara jihadi na farko shine ana yin sa da hannu idan mutum yana iyawa shi yasa ya ce iza kadara don akwai sharuɗa dan akwai sharuɗa kafin a kai ga yin jihadi wato na hannu jihadi da ake yin sa da makami akwai sharuɗa kamar da karatu da muka yi ya gabatar to idan har mutum ya iya to wannan jihadi na farko kenan fa in ajaza idan mutum ya gaza wancan jihadi na hannu in taqala ila lisani ai jihadin bai fadi ba <clears throat> ibn al-qayyim jawziya yace jihadin ya kaure ne daga hannunsa sai ya koma kan harshensa don haka jihadin sai ya goma kan harshenka fa in ajaza in mutum ya gaza fa jahada bi kalbihi sai ya koma jihadin ma a zuciyarsa fahazihi salasata fahazihi salasa martaba min al-jihad yake cewa wannan su ne martabobi guda uku na jihadi kuma game da darajansu martabobinsu ya yi magana akai cikin madarajin salikin a mujallar na uku shafi na 394 haka in ka duba kitabu sharhul aqidatin qasidatin nuniya akwai littafin sa al-qasida da yayi al-kafiyatu shamiyya ana ce sharhul qasidatin nuniya Eh, farkon eh, mujallad na mujallad na farko shafi na takwas a shafuka na farko yana cewa wal jihadu bil hujjati wal lisani mutum yayi jihadi da harshe ya kafa hujja ga kafirai ya kafa hujja ga, ga wato azzalumai muqaddamun alal jihadi bis saifi wal sinani <clears throat> wannan jihadin <clears throat> shi ake gabatarwa akan jihadi da takobi da kuma masu da kifiya wani jihadi ne fi daraja ibn al-qayyim al-jawziya yace jihadin da zaka yi wa'azi da harshe jihadin da zaka yi wato kira ga mutane zuwa ga addini da harshenka ya fi daraja akan jihadin da zaka yi da makami in ji ibn al-qayyim al-jawziya yace wali hadha amara Allah ta'ala saboda haka yasa lokacin manzon Allah yana makka kaga dai lokacin da manzo yake makka babu babu babu jihadi ko amma duk da haka Allah madaukaki ya masa magana a suratul furqan yace walau shi ina laba asna fi kulli ummatin laba asna fi kulli qaryatin nadira فلا تطع الكافرين وتعهدهم بجهادا كبيرا ابن القيم الجوزية يقول لك أن منزويك مكة بأشرعا تجهادي بأ amma duk da haka Allah madaukake yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam walau shi ina la ba'asna fi kulli eh, qaryatin nazira da mun ga dama da mun tura ma kowace alƙarya mai gargadi gare ta fala tuti'il kafirina don haka kada kai biyayya ga kafirai kar ka bi al'adunsu wa jahilhum bihi jihadan kabira ka yaƙi kafirai da shi alƙur'ani jihadi babba kaga yadda Allah ya kira jihadi da alqur'ani wa'azi da harshe saboda haka ibnu qayyim yace fal jihadu bil ilmi wal hujja jihadu anbiya'ihi wa rusulihi wa khassatihi min ibadihi maksusina uh, bil hidayati wa tawfiqi wal wal uh, Ibn ibnu qayyim yace jihadi da harshe jihadi da hujja shine jihadin annabawan Allah gaba daya shine jihadin manzannin Allah gaba daya shine jihadin bayin Allah waɗanda Allah ya zaɓe su wannan shine jihadin su wato ba kowa ke irin wannan jihadi ba sai wanda Allah madaukaki ya zaɓe shi haka kuma a littafin sa ahkamu ahli zimma kaga littafai wajen guda hudu muka kirga nashi dan ibnul qayyim al-jawziya yana cikin malaman da suka fi yawaita magana akan al'amarin jihadi yace fa innahu hirabullahi wa rasulihi bil lisani shi kansa Allah Allah tabaraka wa ta'ala yaƙi da yayi ya yi amfani ne wato da kalmomi manzonsa ya yi yaƙi ne da kalmomi wato jihadi da harshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kad yakunu a'azama min al-hirab bil yadi yace jihadi da harshe yana fin darajar ma jihadi da hannu amma kaga mutane da yawa ba sani ba sai ya ɗauka sai ya rataye makami shine zai fi samun lada wajen Allah yace kama anna da'awata ila Allah wa rasulihi jihadun bil qalbi wa bil lisani sannan bai tsaya ga harshe ɗin kawai ba wanda ya yi al'amari na da'awa duk abin da ka yi na ƙoƙarin ƙarfafa ma addinin Allah jihadi ka yi wani abu na ƙarfafa ma addinin Allah jihadi don haka yasa Allah subhanahu wata'ala yakan yi magana da jihadi da dukiya da kuma jihadi da rayuka kamar yadda za mu karanta cikin tafsiri nan gaba insha Allah ya ce wa kattakunu afdala min al jihadi bil yadi hatta mutumin da zai yi aiki na da'awa shine kamar wanda ke iya gina makaranta gina masallaci wanda zai iya taimaka ma wasu su yi karatu ko ya taimaka ma wasu marasa lafiya don su samu jinya abin da ya zama harka na taimakon al'umma wato shine ta hanyar da'awa yana fin jihadi da hannu yana fin jihadi wanda ake yinsa da hannu don haka jihadin harshe yana ɗara ma jihadi na hannu sannan jihadi wanda mutane za su yi na da'awa shi ma kansa yana ɗara jihadi na hannu in ji ibn al akwai malamin da ake kiransa al-imam al-fayruz abadi yana cikin masana zamanin farko eh, ibn Taimiyya ya ɗauko maganarsa cikin Haji sunna in ka duba mujallar da takwas shafi na 86 ya ce al-jihadu yanqasimu aqsaman salasa jihadi ya kasu kashi uku na ɗaya addu'a ilallahi ta'ala bil lisani jihadi na farko a kira mutane da harshe na biyu aljihadu inda alharbi bi ra'ayi wa tadbir shine harka ta da'awa a tsara yadda za a samu musulunci yayi nasara ba tare da an sa makami ba na uku aljihadu bil yadi fi wa barbi na karshen su wato shine jihadi da makami alfairus abadi yace da muka yi la'akari da rayuwar manzon Allah sai muka samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙarshen ne bai yawaita yinsa ba amma jihadin da manzon Allah ya fi yi a rayuwarsa shine jihadi da harshe sannan kuma da tsara hikimar yadda za a ja ra'ayin bayin Allah su karbi addinin Allah tabaraka wa ta'ala mai Allah madaukake ya ce gaba إلا تنفروا يعذبكم تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إن بكو بتزوى ياكن نمبا تفعل الله زي مكوتا عذابا ميردئي lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sanarwa za a tafi yakin tabuka wannan ya zo cikin fassarar hadisin abdullah bin abbas istanfara rasulullahi qabilatan min alqaba'il faqa'adat akwai kabilun da annabi ya kira su a tafi yakin tabuka sai suka ki fitowa shine Allah ya saukar da ayan nan yake cewa idan baku fita zuwa yakin nan ba to Allah zai muku azaba kaga fitansu ya zama wajibi saboda haka yasa malaman sunna suke kafa hujja da wannan hadisi eh, wannan aya kamar misali al-Imam al-Qurtubi in ka duba tafsirinsa sa al-Imam al-Qurtubi yace jihadu talab baya zama wajibi amma idan shugaba ya ayyana ka to ya zama wajibi a kanka abin da ya faru kenan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya ayyana wannan kabila sai ta ki fita zuwa jihadi shine sai Allah ya ce in buku fita ba Allah zai muku azaba kaga idan aka ce za a yi azaba ba a bar sunna ba an bar farilla ne wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah zai canza ku da wata wata jama'a wala tadurruhu shay'an kuma ba za ku cutar da shi da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai me Allah ya ce mana إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم illa tansuruhu faqad nasarahu Allah dama Allah madaukaki ya faɗa ya ce in ma kun ki fita yakin la tadurruhu shay'an ba za ku cutar da shi da komi ba illa tansuruhu in ba ku taimaki manzo ba faqad nasarahu Allah to ai Allah madaukaki ya bashi taimako in ma ku ba za ku taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to ai Allah ya bashi taimako kamar ana cewa ko da ba ku taimaka wa manzon Allah ba wallahi addinin musulunci zai kafu a doron duniya saboda haka taimakon addinin kuna makawunan ku ne Allah ka samu iya sai ya bada misali wani taimako da yama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da babu kowa iz yaqul iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da manzo daga garin makka sani yasnaini yana biyun mutane biyu annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai sayyiduna abubakar wato wannan kalma saniyas naini taukidun ne Allah yana ƙarfafawa ne yana baka misali ne kar ka ɗauka yawa ita ke ƙarfafawa addinin musulunci la ga lokacin da manzon Allah ya bar garin maka kafirai sun kore shi daga shi sai sayyiduna abubakar shine aka aka ƙarfafawa abin don a ja hankalinka a gurin saniya isnaini yana biyun mutane biyu wato kamar da hausa ne ka ce mutum biyu kacal izhuma fil gari sai ga su a cikin kogo suna cikin kogo kaga ma a boye suke duniyar gaba ɗaya babu wani mai iya tallafa musu su biyu ne iz ya kulu li sahibihi lokacin da manzo ke gaya ma abokin tafiyarsa la tahzan inna allaha ma'ana kada ka bata ranka kada ka yi bakin ciki Allah yana tare da mu wannan ya zama darasi gare ku cewa idan Allah yana tare da bawa to nasara tana tare da shi ko da duniya ta bashi shi fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine fasaran akasarin malamai amma wasu suna cewa la ai shi dama manzo yana tare da nutsuwa waye wanda hankalinsa ya tashi shine sayyidina abubakar don haka Allah ya saukar da nutsuwa ne ga sayyiduna abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda kaga wannan sai ya zama kamar dadin daraja ne ga sayyiduna abubakar wa ayyadahu bi junudin lam tarauha Allah ya karfafa ma annabi da wasu rundunonin da ku ba ku ganin su a lokacin da babu kowa Allah ya taimaka wa manzonsa da mala'iku waje ala kalimatar ladina kafaru sufula Allah ya sa kalmar kafirai ta zama ita ce makaskanciya wa kalimatullahi hiyal uliya kalmar Allah ita ce mafi ɗaukaka wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne babu abin da ke gagaransa hakimun Allah mai hikima ne idan Allah ya tsara abu in ka duba za ka ga akwai ilimi a ciki wato Allah bai taba aje abu ya aje a wurin da bai dace da shi ba shine mai hikima mai hikima in ya aikata wani abu za ka samu akwai ilimi a ciki malamai suna cewa wannan aya tana da karatu mai wato mai faɗi akwai ilimi mai yawa da ake samu ƙarƙashinta kuma babu shakka haka ne don haka yasa wasu ma sun rubuta littafai akan wannan aya ta sashin aqida ta sashin shari'a to amma muhimmin abu guda biyu ne Allah madaukake yake tabbatar mana a nan na ɗaya annabawan Allah sukan ji tsoron makiya wannan ba na ƙasa bace gare su don abin da ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wanda shi ya faru da manzon Allah lokacin da kafirai suka yi taro suna nufin za su hallaka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina abubakar suka bar gari don an ce annabin Allah ya ji tsoron makiya wannan tsoro ta ɗabi'a ce wannan bai raba shi da ainihin wato eh, eh, tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke zuciyarsa da kuma dogara da shi shi yasa Allah ya gaya mana cewa ya yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wanda a karkashin nan malamai suke cewa an samu hujja da take nuna hatta shugaban musulmi idan rigima ta tsananta makiya sun rinjaya daidai ne yayi kaura ya bar gari idan za a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaura daga garin maka ya bar makafirai makiya Allah wanda ya gwada inda musulmi shugaba ya samu kansa ya zama zama a gurin ya marɗaci to ya yi ƙaura ya bar garin in ya yi domin Allah yana samun lada wajen Allah baraka wa ta'ala in ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi haka nan tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkamil qur'an a mujallal na 8 shafi na 76 wato fihi dalilun ala jawazil firar bid-din khawfan min al-adu ka guji ka gudu da mutuncinka idan ya zama wurin da kake kana babban mutum amma mutuncinka na zubewa kana da damar ka bar gurin Allah ya bamu mu misali da tarihin annabi Musa alaihi salam misalai da dama lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake aikan annabi Musa ya bamu mu labari a suratul qasas aya ta 33 mai annabi Musa ya ce ma Allah madaukaki qala rabbi inni qataltu minhum nafsan rabbi inni qataltu قتلت نفسا فأخاف أن يقتلون النبي موسى يقول ما الله مدوككي ربي إني قتلت منهم نفسا ناتبا كشي ونمتون أولين فأخاف أن يقتلون إنا تورن ذاسو كشيني واتو دان أنتي أنباوا سنجي tsoro wannan ba laifi bane tsoro ne na ɗabi'a baya kawar da tawakkalinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala a suratu shu'ara annabi Musa alaihi salam ya ce walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulu fa akhafu an yaqtulu qala kalla fashaba bi ayatina fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un haka Allah madaukake ya faɗa a suratul nahl yake ce ma annabi sallallahu alaihi sallam. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون wato abu na farko wannan aya tana karantar da mu ba abin mamaki bane shugaban jama'a ya samu kansa a wani yanayi wanda zai zama dole gare shi ya hijira tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar makka ya koma madina na biyu Allah yana tabbatar mana yana tare da bayinsa na kwarai a cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kalmar ma'a wanda annabi ke ce ma sayyidina abubakar inna allaha ma'ana lalle Allah yana tare da mu malamai suka ce ashe Allah yana tare da waɗanda suka yi tawakkali waɗanda suka dogara da shi masu gaskiya duk inda azalimi yi kokarin ya ga ya tozarta ka bai nasara shi sa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri ya kai Muhammadu hakurin ka kar ya zama kana yin sa don wani abu face don Allah wala ta tahzan alaihim idan sun sun yi ƙoƙarin cutar da kai kada kai bakin ciki wala takufi baikin kar ma ka zama cikin kunci ka rika tunanin ai an musguna maka min ma yamkuruna duk makircin da suke kullawa mai Allah ya ce ƙarshen sura inna Allah ma'allazina taqaw ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun inna Allah ma'allazina taqaw lalle Allah yana tare da masu kiyaye shi Allah yana tare da masu kiyaye dokokinsa kuma yana tare da waɗanda suke kyautatawa me ake nufi da masu kyautatawa ko an zalunce ka ba karama zalunci sai dai ma karama da ihsani wato duk muguntan mugu kada ya dame ka matukar zuciyarka akwai gaskiya matukar kana kiyaye dokokin Allah Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyale ni da su na isar maka shi yasa sayyidina abubakar lokacin da hankalinsa ya tashi a cikin wannan kogo manzon Allah yake ce masa inna ma'ana lalle Allah yana tare da mu kuma ya faɗa a ƙarshen suratul nahali inna allaha ma'al ladzina taqaw ba annabi kawai ba duk waɗanda suka kiyaye dokokin Allah Allah yana tare da su wallazina hum muhsinun da kuma waɗanda ke kyautatawa haka Allah ya gaya ma Annabi Musa lokacin da yake cewa yana tsoro za su cutar da shi kamar misali a suratu Taha Allah mu madaukake ce masa izhab anta wa akhuka bi anta wa akhuka bi ayati wa la fi dhikri اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهب أنت وأخوك بآياتي يا كي موسى دكي دان uwanka هارون ku tafi da ayoyina wala taniya fi zikiri izhaba ila fir'auna innahu sai ce faƙula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yutgha sai Allah ya ce mi qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara asma'u wa ara annabi Musa da annabi Harun Allah maɗaukaki ya ce musu izhab anta wa ahuka bi ayati wa la taniya fi zikiri izhaba ila fir'auna innahu taga fa qul lahu qawlan layyinan kaga wannan siffa ce ta ihsani shi yasa Allah ya ce inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun irin wa'azin da za ku yi a samu ladabi a samu kyautatawa a samu tausasawa la'allahu ya tazakkaru a yakhsha annabi Musa ya tuna girman fir'auna da muguntan fir'auna rabbana innana nakhafu an ya furuta alaina aw an yatgha muna tsoron wannan mutumi mutumin banza ne zai cutar da mu Allah ya ce la takhafa kar ku ji tsoro inna ni ma'akuma ina tare da ku don haka idan kana tare da Allah baka fargaban komi wato hadisi da ya inganta game da hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zo hadisin al-imam bukhari wanda aisha ta ba da labari ta ce lahika rasulullahi wa abubakar bigarin fi jabal saurin manzon allah da sayyidina abubakar sun hadu a ainihin kogo wanda ke dutsen sauro famakasa famakana fihi salasa layalin sun buya a cikin wannan kogo dare uku hadisin yana sahihul bukhari hadisi na biyar. Ya yabitu inda kuma Abdullahi ibn abi bakari akwai yaron sayyidina abubakar wanda ke kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar wa huwa gulamu shabun saqifun laqinun fayudliju min ma bi sahari ya bar su lokacin da lokacin da gari ya kusa wayewa sai ya bar su fayusbihu ma quraishin bi makka ya dawo garin makka ya kwana sai quraisha mutanen makka sun dauka ya kwana a gari ne kaba'itin fala yasma'u amran uh, yuktadani uh, bihi illa wa'ahu hatta ya'tiyahuma bi khabari zalika zai wuni yaron sayyidina abubakar shine abdullahi bin abubakar zai wuni yana ɗaukar labari maganganu da ake faɗa game da manzo da baban shi yana ji duk labarin da ya ji ko makircin da ake kulawa to idan ya naɗe da daddare sai ya kai yaktalitu dhalam zai tafi ya samu eh, sayyidina abubakar da manzon Allah ya gaya musu a cikin wannan kogo wannan hadisi shine wanda ya inganta da labarin yanda amir bin fuhaira wanda ke kiwo ga sayyidina abubakar wanda ke kai musu madara a cikin wannan kogo suna sha kamar yadda aisha ta ba da labari eh, ha alaihima hina tazhabu sa'atun min al-isha kowace rana bayan dare ya dan gota zai yi kokari ya dauki wannan madara ya kai masa na Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shine ya inganta abinda ya kamata mu kiyaye shine akwai labarai na ƙarya game da hijiran manzon Allah kuma ya shahara har ma mutane sun ɗauka gaskiya ne har ma mutane sun ɗauka gaskiya ne abin tsoro shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan to ya shirya wurin zamansa a cikin da Allah ka tsare mu saboda haka ba abin gwaninta ba ne a shirya magana saboda ana son a karrama manzon Allah a shirya ƙarya don a ƙawata rayuwar manzon Allah ko tarihinsa kai kana ganin kamar kayi gwaninta shi kuma zan Allah ya ce wanda ma ya faɗi magana maganar da a zuciyarsa yana ganin ƙarya ce yana zaton ƙarya ce ko da bai tabbatar ba in dai har ya yi shakkan wannan magana ya faɗa game da manzon Allah to shi ma ya shirya wurin zamansa a wuta ba ma wanda ya faɗi magana ya san ƙarya ne ba akwai labarai da yawa misali na ɗaya akwai labarin da ake cewa sayyidina abubakar ya ce falamman ta haina ilai kala. lokacin da muka isa wannan kogo na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la tadkhuluhu ba za ka shiga wannan kogo ba hatta adkhula qablaka sai na riga ka shiga fa in kana fihi shay'un asabani dunaka idan akwai kunama ko maciji ni zai sara ba kai ba manzo Allah ya ce to ka fara shiga fa dakhala fa kasahahu wa wajaha wa wajada fi janib janibaihi eh, suquban ya taras akwai ramuka a cikin wannan kogon da ya ga akwai ramuka fa shakka izarahu saboda haka sai ya ya keta kwarjalansa wa sadda halahu ya dinga toshe waɗannan ramuka ko baqiya min ha isnani sai ya zama saura ramuka guda biyu fa alqa fa alqama huma rijlaihi don haka sai sayyidina Abubakar ya tura kafafunsa a cikin waɗannan ramuka guda biyun sun qala li rasulullah sai ya ce manzon Allah udkhul to yanzu ka shigo kaga kai da kaji labarin zaka ce ai sayyidina Abubakar babban mutum yayi kokari fa da kala rasulullah manzon Allah ya shiga wa wa ba'a ra'sahu fi hijrihi ya dora kansa a cinyar sayyidina abubakar wa nama sayyidina abubakar sai na ta saransa ashe ramin na akwai macizai bai yi motsi ba ya ƙi motsi me ya hana shi motsi makafata an yi shbiha rasulullah fa saqatat dumu'uhu ala wajhi rasulillah baya son yi motsi don karya ya razana manzon Allah ko ya tada shi to saboda maciji na saransa kunama ta kai ga dai zufa ya kama shi har dai zufa ya ɗigo a ainihin fuskar manzon Allah tunda manzon Allah ya kwanta a cinyarsa lokacin da zufa ya sauka ga fuskar manzon Allah sai manzon Allah ya ce malaka ya ababakarin kala sai ya ce ludiktu ai an sare ni maciji fidaka abi wa ummi manzon Allah ya masa tofi fa zahaba ma yajidhu bi sake jin wannan zafin ba wannan labari bai inganta da manzon Allah ba na biyu akwai hadisin uh, alhassan albasari in talakan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi da sayyidina abubakar ilal gari fa dakhala fihi sun shiga cikin wannan kogo fa al ankabutu sai gizo gizo zo fa nasajat ala babil gari yayi saka a kofar kogon wa ja'at quraish yatlubuna nabi sai ga qurayshawa sun taho suna neman annabi wannan kowa ya san labarin nan yana da wuya ma a yi tarihin hijira ba a ba da shi ba babu wani gizo-gizo da ya zo kofar kogo lokacin da manzon Allah ya hijira ka duba silsilar ba'ifa eh, eh, mujalla na uku shafiyan 261 na hudu akwai labarin kurciya wanda ya zo ya yi ‘ya'ya da wata bishiya da ta tsiro a gaban kogon wanda duk labarin nan ba su inganta ba don a ƙarshe anas bin malik yake cewa ai wannan tattabarun da suke garin makka sakayyar da allah ya musu kenan saboda sun yi ƴaƴa a ƙofar kogon saboda haka tun da sun kare manzon allah sai allah maɗaukaki ya musu albarka suka yi ta hayayyafa don haka yasa in ka je makka zaka ga mutane na sayan alkama suna watsawa tattabaru ko wai tattabaran da ta tsaya ne a ƙofar kogo kuma ba gaskiya ba ne labarin yana da yawa na ƙarshen su shine cewar manzon Allah lokacin da ya isa Madina ja'an nisa'u was walwala wal wala'id yaqulna mata da yara suka hadu ana tala al badr alaina min saniyatil wada'i wallahi ba shi da asali daga manzon Allah ba a taba rera waka saboda taron manzon Allah ba ka duba silsilatu da'ifa mujallal nabi shafi na 63 duk waɗannan hadisai malamai sun yi kokari su tace mana meye dalili saboda cewar manzon Allah wanda ya min karya ya shirya wurin zamansa a cikin wutar jahannama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك